a darasi da muke karanta al'alfiya littafin al'alfiya fil adabi a shari'a na babban malamin al muhammad ibn abdulkawi al-mardawi allah ya masa rahama za mu karanta darasi na arba'in a yau insha Allah a fasalin da za mu tashi inda malin ke ce assala wa ma ya biha wa man jahadaha aw jahada ruknan min arkanil islam أو جهد ربوبية الله تعالى أو استهزأ به أو ادعى النبوة فسلا دمار شيني جمد وسؤال أمر waɗanda suke na saƙo ne amma ba irin wanda aka ambata a baya ba domin a darussa na baya malam ya yi a faɗakarwa a kan wasu nau'uka na saƙo, kamar rashin giya da makamantansu yin zina ya bayyana girman laifinsu to amma a wannan fasalin zai bayani akan manya-manyan laifukan da in mutum yayi yana iya barin addinin musulunci yana iya barin addinin musulunci kamar mace ya yi fasali ne akan ridda wato barin addinin musulunci ya ce a salatu ma ya ta'allaku bi'a zai magana akan sallah da muhimmancinta sallah da musulmi suke guda biyar da abin da ke da alaka da ita cewa sallah dinnan rukuni da cikin rukunan musulunci duk wanda baya sallah ko ya kira kansa musulmi kawai suna ne amma bai zama musulmi ba hakikata. duk musulmin da bai sallan nan guda biyar to koda ya ce wa kansa shi musulmi ne kawai ya faɗa ne amma hakika ba musulmi ba shi yasa yake wa man jahadaha wanda ya musa ainihin su sallah akan musulmi aw jahada ruknan min arkanil islam ko ya kalli wani rukuni cikin rukunan musulunci kamar azumin wata ramadana kamar zuwa aikin hajji kamar ba da zakka yake duk wannan ba dole bane ko babu su jahada to yin haka ya bar addinin musulunci aw jahada rububiyyatillahi ta'ala ko kuma ya musa cewa Allah ta'ala shine mahalicin bayi shine wanda ya halici bayi kuma yake azurta su shine ar-rabbu rabbul alamin shine ubangijin talaka duk wanda yace ba kawai duniyar na haka kawai ta faru babu wanda ya samar da ita ya kafirta yace babu Allah ko ya muta samuwar Allah a wuta za a bihi ko ya izgili da sunan Allah ya izgili da sunan Allah ko ya izgili da addinin Allah duk wannan yana sa mutum ya bar musulunci a wadda an ko yake shi annabi ne shi ma wannan duk wanda ya da'awa shi annabi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad shine karshen annabawa haka annabi ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wasallam cewa shine karshen annabawa duk wanda yake a'a a shi ma annabi ne to ya kafirta to waɗannan abubuwa idan mun duba za mu ga kamar malam ina magana ne akan ridda shine abin da mutum zai aikata kuma ya bar musulunci ne malam yake cewa ala salawatil khamsi hafiz fa innaha la'akad mafrudin ala kulli muhtadi ala salawatil khamsi akan wannan salloli guda biyar hafiz ka kiyaye kai musulmi ka kiyaye lallai wannan sallah guda biyar kada kai wasa da su fa innaha waɗannan sallah guda biyar suna cikin mafi karfi na farilla akan musulmi ala kulli muhtadi akan dukkan wanda ya shirya zuwa tafarkin musulunci duk wanda ya shirya zuwa musulunci dole sai ya kiyaye waɗannan sallah guda biyar rukunan musulunci mun sani guda nawa ne biyar ne bayan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kamun salati sai da sallah bayan shaidawa Allah ta'ala shi kadai ne abin bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shine farkon abin da ke sa mutum ya zama musulmi to abu na biyu kuma wanda zai kiyaye musulunci sa da shi shine sallah akadu mafrudin ala kulli muftad farilla ce mafi karfi domin bayan shahadatu Allah ila Allah wa anna muhammad Rasulullah ba abin da ya kai sallah muhimmanci a musulunci shi za ga Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da yin sallah gurabe daban-daban sannan da aka tambaye manzon Allah ah, ma huwa islam sai ya al-islamu an tashhada an Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai yace me wa tuqima as-salat wa tuti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt kaga ya ambaci sallah bayan shahada kuma manzo Allah sallallahu ya ce sallah ita ce bambancin tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba saboda haka maliki ce aka kiyaye wannan sallah domin ita fa wannan sallah ita ce mafi karfi aka mafi karfin farilla akan musulmi bayan yin shahadatai bayan yin shahadatai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da mu'azu zuwa kasar yaman ya je kira mutanen yaman zuwa musulunci sai ce innaka ta'ti qauman ahla kitabin zaka je kasar yaman mutane zaka da su ahala kitabin ma abota littafi wato mutane lokacin a yaman yahudawa ne da nasara suna da addinin da suke bi na littafi shine ko yahudu ko nasara saboda haka yace falyakun awwala ma tadum shahada shahadati Allah ila illa wa anna muhammadar rasulullah farkon abin da zaka kira su in ka je shine shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai sai ce fa'in hum jabuka zalika idan suka amsa maka suka yarda ya ce fa'alim ka sanar da su da Allah da alaihin hamsa salawat Allah ya farlanta musu sallah guda biyar fi kulli yawmin wa cikin dukan yini da dare saboda haka sallah farilla ce da Allah ya farlanta ta akan dukkan musulmi sannan saboda muhimmancinta ta ga ragowar farillai duk ayoyi aka saukar da wahayi da mala'ika jibril zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sallah sai da aka ce manzon Allah ije saman bakwai sannan aka farlanta masa sallah dan a nuna maka muhimmancin sallah saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alfarku bainana wa bainahum as-salah bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah faman taraka faqad kafara wanda yi bar sallah ya bar musulunci ya kafir saboda kamala yake ka kiyaye waɗannan sallah guda biyar duk wanda baya yin su to lalle ba musulmi bane ko da ya ce shi musulmi ne a baki amma a hukuncin musulunci shi ba musulmi wa ma zala yusi bis salati nabiyuna lada al-maut hatta kalla an nutqi mizwadi wa ma zala yusi bi salati bai gushe ba yana yin wasiya sai annabin mu nabiyuna yana mana wasiya bi salati bi sallah bi sallah ladal mauti har lokacin da ya zo barin duniya lokacin mutuwa ma kalmar ta ta karshe shine ne as-salata salata wa ma malakat aymanukum wannan al'umma ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah sannan ku riƙe amanar abin da hannayenku suka mallaka na iyalai da barori bayi da makamantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine wasiyarsa ta ƙarshe kira ga al'umma su kiyaye sallah da kuma amanar da ke su shine maliki cewa wa ma la yufi bi salati nabiyuna na'am mun tsallake wani me muka tsallake wala rukhsatun fi tarki hali mukallifin wala rukhsat babu rangwami mun tsallake wannan babu tarki ha gabarin sallah babu rangwami li mukallifin ga mukallafi wa awwalu ma anha yuhasabu kuma sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a ranar alkiyama cikin ayyukansa na ibada fala rukhsata ko fala rukhsatun ba rangwami fi tarkiha li mukallifi cewa mukallifi ya bar sallah ba a rangwanta ba kamar ya ba rangwanta ba ko mutum ba shi da lafiya sai ya yi sallah in dai yana cikin hayyacinsa ko mutum ba shi da lafiya in dai yana cikin hayyacinsa dole ya yi ya yi sallah ba ta sauka a kan shi ba ko mutum yana halin tafiya guda guru yana halin tafiya ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa babu rangwame dole ya ne ya yi sallah ko a filin yaƙi ko a filin mai yaƙi da ake jihadi ko ake yaƙi ba a ce an yafe wa musulmi sallah ba dole za a yi sallah ko a filin yaƙi wai za kun tafi fa akamta lahum salata faltakun ta'ifatu minhum ma'aka ko a lokacin da ake yaƙi ne Allah yake a kiyaye sallah har a lokacin yaki shi yasa ba a wannan aya da na karanto tana bayani ne akan sallar tsoro wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka ya'khudhu aslihatahum ko lokacin yaki ma sai aka ce ba a ce a kar ayi sallah ba ayi ne ayi sallah ta tsoro ne a liman ya tada sallah in an yi sahu idan ya yi karatu in ya sunkuya sahun farko su sunkuya na baya kuma su jira suna kallon abokan gaba idan ya taso ya tafi ruku'i su ya tafi jira su kuma wannan bayan ya yi abin nan ruku'i da wa'incan yi abin nan sai su zauna wancan kuma sai su yi nasu su baya ma'ana dai ko da ana cikin yaki ne aka za a yi sallah salatu Allah ta'ala ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in tsoro yayi tsoro mana ya gagar cewa yi hakan ma kamar zamanin da lokacin da ake yaki ne irin na takobi da kibiya da mashi da waye amma yanzu ba biza ne da da bullet wanda yake yana iya tawa daga ko ina to zaura haka sai aka ce farijalan auro kuma in tsoron ya yi tsoro to ayi rijalar ana tafi akan kafa ana tafiya ana sallah kuma nan ko ana a akan abin hawa ana sallah ka duba muhimmancinta. ta shi yasa sace bala sun fitar ke hali mukallifi babu wani rangwame cewa wai mutum bar sallah na ba ku labari wata rana ji duba wani mara lafiya a gefen shiga wannan lemu five alive ga madaran nan holandiya ga ruwa na roba abin nan sai na ce masa to lokacin ina ga ko a zane ko nace ka je koyi sallah yace ai tunda zo kwana kaza ban yi sallah ba ai ba da lafiya nace ai zaka iya sallah ko a zaune amma kake ta lafiya da abin lafiya shi lafiya lau amma ba zai babu sallah matsala ba a samu wanda zai nuna masa ba duk ga kayan mashi Allah ayaba da waye duk za a ci lafiya lau amma sallah ce ba za a iya yi akwai matsala to matsala shine idan ba a nuna wa mara lafiya in bai da karatu sai ya dauka kawai in dai baka da lafiya suna rashin lafiya kawai ba sallah a'a wa ya gaya maka in dai kana ka sai ka yi sallah in dai kana ka in ma ba za ka iya alwala ba sai a yi maka ko a kama kasa ka yi taimama in ma ba zai ba wani zo yi ma alwala in ma ba zai yi ba ba wanda zai kawo maka ba abin nan to ka yi da abin da ka samu kusa da kai ma'ana ka yi taimama ko a jikin gadonka ne ko a jikin bangon asibiti manzo Allah ce salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka iya yi a tsaye ba yi a zaune fa in lam tastati fa ala jam in baka iya ba kai ko kwance a bazin jikinka saboda haka ba rangwame ita sallah muddin kana cikin hayyacinka dole ka yi ta an gane ku yawa in ka samu dama ka yi alwala cikakkiya in ka samu dama ka yi taimama an baka samu dama ka yi iya abin da za ka iya fattakullaha malgabazo wa awwalu ma anha yuhasabu fi zali malai ce kuma ka sani sallah ba ita ce farkon abin da za a yi maka hisabi a tambaye ka gobe kiyama a cikin ayyukanka awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamah as-salah annabi sallallahu alaihi wasallam ce farkon abin da za a tambayi bawa ranar alkiyama na ayyukansa min min min amalihi as-salah sallah ita za a tambaya sai yace idan ta yi kyau bayin kubilat to kubilat sa'iru amali in ta yi kyau aka karbi sallah to ana sa rai ragowar ayyukan a karbe su in ko aka samu aka fi sallar babu ita ko ba ta yi ba to ragowar ayyuka dama ba inda za su tafi saboda haka sallah ita ce wajibi kan dukkan musulmi da babu rangwame a kanta بإيمالها يستوجب المرء قرنه بفرعون ما هامان في شر مزوجه bi imaliha mai sakaci da sallah bi imaliha wanda ya sakaci da ita sallah yansaju maru karnahu ya wajabta wa mutum a hada shi karnahu ya zama karini a hada su a ranar alkiyama a wutar jahannama da fir'auna da fir'auna ma hamana da hamana wazirin fir'auna fi sharri hizwaji a mafi sharrin masauki subhanallah annabi ne ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam yace man hafizaha wa hafaza alaiha wanda ya kiyaye sallah ya tsare ta kana lahu ahdun inda Allah yayi alkawari ko yana da alkawari tsakaninsa da Allah Allah ta'ala ya riki alkawari ga mai tsaye da sallah alkawarin ne zai ba shi kariya zai ba shi kulawa zai karba yukarsa wa man zayyaha wanda ya tozartar da sallah ya wulakanta ga lam yakun inda wa'adun inda Allah bai da wani alƙawari sa da Allah wa hushira ma fir'auna wa hamana a ranar alkiyama za a tayar da shi tare da fir'auna da hamana da karuna da ubayy da khalaf babban mushrikin a makka ubayy ibn khalaf shugaban mushrikai da ɗaya daga cikin gaban manya-manyan mushrikan wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito da imamu ad-darimi kuma hadisin mala albani a cikin mishta yake hadisin ya inganta saboda haka wannan yake nuna maka cewa sha'anin sallah ba karami ba ne kai dai kasan waye fir'auna mai mulki to sai malamin suka ce hikimar wannan shine wani mulki ke hana yi sallah to shi ke nan ga fir'auna daidai da shi kenan su je su da masu mulki wanda ba sa motar Allah wani kudi yake ana yi sallah ko neman kudi to sai hada shi da ba karuna ba harka kuɗi ba ne duk su hada wutar jahannama wani abin nan ne yake hana shi girman kai da ita sai a hada shi da ubai da kalam suna jin su sun isa to haka duk abin da kake ji da shi wani ya wuce ka a baya sau da wanda baya tsaye da sallah da waɗannan za a tashi sun jima aiki sallah da salama a ranar alkiyama Allah ya tsare mu wa ma za la na bi salati nabiyuna annabinmu sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana wasiya ga wannan al'umma wajen tsaye da sallah na dalmauti a lokacin mutuwarsa hatta kalla an nufin ilwadi har ma lokacin da ajali cewa ajali mai tsanani har ya iya magana abinda ya yi wasiyarsa ta ƙarshe shine as-salata salata wa mamalakar aimanu ku tsaye da sallah ku kiyaye sallah ya ku wani al'umma sannan ku riƙe amanar da Allah ya danka muku a hannayen na iyalai da barori wannan abin da ma'aikin Allah ya cika a kansa kenan wannan ya nuna maka cewa idan wannan ne magana ta karshe lalle kuwa abin da ya ambata guda biyan nan manyan al'amari ne manyan al'amari ne shine sallah da amana sallah da amana na iyalai da 'ya'ya da wanda Allah ya danka su karkashinka shine karshen abin da masu Allah ya yi ne ya eh, yi wasiya biha murbani sab'in wa dil ashri fadriban wa anhu kaza aujib alaihim wa saddidi biha da ita sallah din ita wannan sallah murbani sab'in ka umarci ƴaƴanka ƴan shekara bakwai jimala ka umarci su da yin sallah wa dil ashri ƴan goma kuwa wanda suka isa shekara goma fadriban kai musu bulala ka dake su in ba ce sallah ba saboda annabi ne ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam yake muru kun bi salati li sab'in ko li sab'i sinina ko marci ayanku da yin sallah in sun kai shekara nawa bakwai ku ce su yi sallah sai ce wa daribu mu alaiha bi ashirin in sun kai goma ba su yi sallah bakwai musu bulala wa fare ku bai na hunfil mazaji ku raba su in sun kai shekara goma kowa yana da shimfidarsa daban wa an da kada ba alaihim wa shadidi wa an daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ya faɗi wannan magana haka ya yace a wajabta alaihim akan su wa shadidi kuma a yi tsanani lalle a kula su yi sallah domin sallah ita ce jigo a cikin addinin musulunci tun yaro yana karami a koya mai sallah a lazamta mai sallah sallah ta zama jiki gare shi ya saba da sallah ba wai wanda ya kai shekara sha amma yana kwance ba za a ce ije yi sallah ba saboda sakaci wannan ba daidai ba ne Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni lalle a umarci yan shekara bakwai da sallah in sun kai shekara kuma ba su yi a yi musu bulala wa ba ala waliyihim amrahum biha وصحي صلاة الواعي منهم تسددي وأوجب على وليهم يا كي مي سورارو كغايا وولي يا رنا واجبين يقويا متسلى وأوجب على وليهم أمرهم بها ya umarce su da sallah ka gaya waliyin wajibi duk wanda aka danka musu amana ko ba yayanka bane kai kai su inda kai kana kula da su suna hannunka kai ne mai kula da su to ka wajabta musu sallah wa sahhi salatal wa'i minhu tusaddad duk wanda yayi wayo a cikin yara in yayi sallah to sallarsa ta inganta sallarsa ta inganta to wanda yayi sallah Allah zai ba shi lada ya ba wa waliyansa lada in kai haka tusaddadi kayi abin da yake na dini kayi sadad in ka umarci yara yan shekara bakwai zuwa goma zuwa sama da yin sallah yi abin da ya dace kuma ka sani sallar su ta inganta sallar su ta inganta ka ce kawai kamar wasa ne a'a Allah zai ba su lada kai ma ya baka lada inda sun kai a abin nan shekaru na tamyiz wa tawhiduha aw ba'dha min mukallabin haramun siwa lil jam'i aw shartu fuqadi wa tawhiduha wato tozartar da sallah ta tafwid rashin yinta wato a fitar da ita daga lokacinta au biha ko kuma yin wani sallah da da kyale wata mutum yi sallah wani shashi ya bar wani shashi ko ya bar sallar du min mukallafin daga mukallafi wanda yake ya balaga haramun yin haka haramun wajibi ne mukallafi ya kiyaye sallah guda biyar kuma akan lokaci kuma akan lokaci inna salata da ala almu'minina kitaban mawquta tana da lokaci ai shi yasa masu malami suka ce duk mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta ifita to ko ya rama ya rama ne kawai amma bai yi abin da aka wajabta masa domin ai ba lokacin a ce in sallah ba in yayi ya saba umarni ko da ya rama to akwai barazana cewa in ya gamu da Allah Allah da Allah zai masa hukuma to da ai ga lokacin da aka ce bai ba yinta akan lokacinta shine abin da yake wajibi wa tabituha aw ba'dha min mukallafin duk mukallafin da ya tozartar da sallah ko ya tozartar da wani shashi yayi wani sallah da yayi wani ba irin ba sai sallar ido din nan sallar azhar la'asar magariba a cikin mutane ake yi amma asuba da isha'i lokacin asuba ba a fita cikin mutane ba lokacin isha'i an bakka kasuwa an bar sana'a sauraka sai ya zama sallar ganin ido yake su ne wanda Allah yake fawailul lil musallina alladheena hum an salatihim alladheena hum yura'una wanda suke nuna sallah ba ta yi dan Allah suna yi dan a gani yura'una suna riya to kaga su ne ma sallah ta gani wanda ake gani a zahar al'asar magariba ana yi galibi a cikin mutane to sai su yi ba dan sun damu da ita ba sallah asubahi sai ga Wa dole sai ta ba kuma in sun yi ma sai rana ta daga sama can tare da yin buroshi sai yi buroshi sai za su yi sallah karfe takwas tara kaga wannan ai ba mutanen kirki ba ne ba musulmin kwarai ba ne ba musulmin kwarai ba ne kuma ma a gida ma ba wai hakan ba ma sai yi barazana ga iyalai duk wanda ya tashe ne zai ga yadda zan yi da shi kaga wannan musiba ce sahana ma a tashe su kuma ga ko ina ana kiran sallah mu alhamdulillah daga cikin ni'imar da Allah ya yi ne garin musulmi ana kiran sallah dubbancinka ka ji wannan ya kira wannan ya kira wannan akalla waje uku hudu biyar ka ce baka ji ba wani irin bacci ne wani a'a in kana da zuciya ta imani lallai ka tashi kai sallah asuba sannan sallar isha'i an da da kasuwa wani fa in ya gida kawai ke wuce kuma in yana shiga sai ta. kwado da sakata wai ya shiga gida ke kamar ba mutum ne ba ya shiga gida kamar ya ake in ya da kasuwa kawai da zai ya shiga gida a rufe sai gobe to sallar yi ba a ina za a yi zai yi a cikin gida a cikin gida to masallaci kuma in duk muka tafi gida wa zai raya masallaci ba daidai ba ne wajibi ne musulmi ya yi sallah a cikin jam'i kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama sha'anin jami ta yadda har yake cewa na so wata rana walittu na so a ce in ce wani ija sallah ni kuma in tafi da wasu daga cikin mazaje mu ɗauki ice mu rika bin gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah mu sa musu wuta ba sa zuwa sallah me a gida iyalai dukiya za a sa wuta a kona iyalai da dukiya akan abin da yake sassauka a babban sha'ani zuwa sallah a masallaci wajibi ne akan namiji mai lafiya mukallafi musulmi dole ne masallaci islam wajibi ne wannan ce magana mafi inganci wajibi ne in bai je ba yayi ne in bai je ba yayi ne malaka wata gwiwa abu ba bai hamin mukallafin haramun cewa da jam'i barin sallah sai dai haramun ne ga mukallafi cewa da jam'i sai dai in za a hada sallah ne in za a hada a lokacin bulaguro tafiya idan misali aka tashi bayan la'asar za a yi tafiya kawai masu tafiya kudu kare suna tafiya karfe hudu biyar watakila shida ba a lokacin magaraba bai yi ba to yin an hau tafiya ba sai ka yi magaraba ba sai ka bar magaraba da isha ka haɗe su a ƙarshen lokacin yi kamar karfe ya haka ko goma da rabi ko sha ɗaya da rabi ya danganta da lokacin sallah idan ka tsaya sai ka haɗa magariba da isha ba ka da damuwa ba sai ka in kuma misali ya zanto magariba ta yi kafin a tashi sai ka yi magarba ka da isha sannan an ta yi tafiya ka gama sallar idan kuma za a yi tafiyan ne da hantsi karfe goma kuma ba za a tsaya ba har abin nan misali a zahar da la'asar to ba sai ka yi azahar in azahar ba kai ba kenan sai ka batta sai lokacin la'asar ya zo ƙarshe tukuna kaga sai mu ce kamar biyar da rabi ko shida saura kwata in an tsaya ko in kaga lokaci ba a tsaya ba har to wannan ka yi hada kaga wannan ba ba ba shari'a ce ta baka rangwame kai haka wannan an baka dama ko kuma a'a sharadi ne cikin shurutus sala baka samu ba kamar an ce ayi alwala dan a yi sallah ba ruwa sai ka ce bari ka nemo ruwa har lokacin sallah ya yi nisa wannan sharadi ne ko ba haka ba ko kuma a ka kasa gane alkibla a wani waje da kaje a irin mutanen da ke yanzu akwai kamfas a waya je inda kaje za ka zai nuna maki amma in je baka gane alkibla a waje ba kana ta kokarin tambaya har lokacin sallah yi nisa baka yi ba kaga wannan kana da uzuri ko wani sharadi cikin sharuɗɗan sallah da kake nema ka cika to wannan in ka jinkirta sallah dan wannan to wannan babu laifi baka yi laifi baka yi laifi wa kada haka ne ko wa man ja'ada al-ijaba kaffirhu in nasha bidal al-huda ma bayna ahdi taabbudi to yace mu man kafara wa man ja'ada al-ijaba wanda ya musa wajibcin sallah yake sallah ba dole ba bace kafir ke da shi ya bar musulunci ke da shi ya bar musulunci ya zama kafiri inna sha bidalil guda, amma in ya taso ne inna sha in an haife shi bidalil huda a kasar musulmi a ƙasar musulmi shine inna sha bidalil guda, in an haife shi ya tashi a kasar yanzu da Allah a ƙasar musulmi waye bai san sallah biyar nan wajibi ce, akwai wanda bai sani ba kowa ya sani saboda haka duk wanda yace ni wannan sallar babu ita a musulunci ko ba dole bace kuma ya tashi a kasar musulunci to fa kafiru ma yace wannan kawai ke da shi kaje ma bai da ahli ta'abbudi in ya tashi a garin musulmi masu bauta Allah ahli ta'abbudi domin me musulmi ba inda mutum wanda ya taso shi kasar musulmi bai san wannan hukuncin ba amma an haife shi a wani lungu tan a ƙauye iyayen shi musulmi ne amma suka tafi wani ƙauyen da ba musulmi can ba a garin aba ba a wani ƙauyen aba can lungu kuma da ya taso ya tashi cikin da su ba sallah suka sani wataƙila ya san musu shi bai yi karatu ba sai ya ɗauka sallan nan ai ba dole ba ce in an ga dama ake yi ko kuma sallan nan ba biyar ba ce iya ɗaya biyu ce bai sani ba to kaga wannan yana da mai yana da uzuri saboda bai sani ba da tabbas ana iya samun wanda bai sani ba musulmi ne amma bai sani ba musulmi ne amma bai sani ba ko da yake a wannan zamanin zai wahala ka ce ilimi ya yi karanci har mutum bai san sallah biyar akan musulmi sai a wajibi ba ce amma dai in ka samu wani a wani lungun watakila shi ya yadda musulmi ne amma ba da ilimi bai sani ba wannan za a ba shi hanzari za a ba shi kaza kullu majmu'in ala hukmihi mata yakun zahiran duna al khafi al-mub'ad kaza yace kamar haka ne kullu majmu'in dukkan abin da musulmi suka haɗu a kai majmu shi ne aka yi ijimai musulmi suka haɗu a kai ala hukumihi a kan hukuncinsa mata yakun zahiran lokacin da ko a yaushe zanto zahiri abinda kowa ya sani baya koya ga musulmi donal khafiyil mu ba abin. Ba wai ɓoyayye wanda ba a sani ba kasan san ilimi iri biyu ne akwai ilimi wanda kowa da kowa kusan ya sani akwai ilimi wanda shi kuma yana da sai an je makaranta yana da zirbi ba kowa ya sani ba cikin mutane amma akwai abin da ilimin da ba wanda bai sani ba yanzu misali ka gaya mu cikin musulmi waye bai san giya haram ba ce akwai shi ya ce bai santa ba kai zai wahala ko kuma a ce bai san riba haram ba ce zai wahala sai dai watakila kuma bai san yanayin ribar ba kuma zai iya zamowa jumlatan an ce riba ya san riba haram amma kuma ba dole iya gane bambance-bambancen riba ba misali ko a kasar musulmi ma yanzu yanzu misali a nan inda muke kaga a kasar musulmi kuma duk musulmi duk ba wanda bai san riba haram ba duk wanda ka tambaya amma in ka ce me riba sai ce a ba da bashi rance in za a dawo maka a yi kari to amma shi wannan da yake faɗa wannan magana zai ɗauki shinkafa 'yan kura kwano biyu ko ɗaya da rabi sai ya kai ma ya don Allah za a yi biki a gida ina so ka bani ta gwamnati kai na kana ta gwamnati ga shinkafa ta kwano ɗaya da rabi shi ya ɗauka hakan bai san cewa ba a yin haka shinkafa da shinkafa kwano da kwano ake yi in ka ƙara ya zama mai haramun ne da ya kura da ya china da ya thailand da ya ko'ina ma sunanta mai shinkafa to amma ai ka iya cewa to ai darajar su ta yi bamban sun ce yi eh, amma a wajen Allah sunan su me shinkafa in dai za a yi musanya a shari'ar Allah daidai da daidai za a yi musanya to amma to ai wannan yana da bukata ta waccan kuma gashi ita ta fi tsada kuma ba zan ba zai kawo wa mai shago ya ce da Allah ga ta ta kura ba na takata mai shago ba zai ba shi ba sai a sha ah, to kawo mai shago mana ku yake niki nawa ake sai da ta kura sayan mata shi kuma sayi a wajen samara shi kenan an warware ko ba ta to a nan ma kasar musulmi wani bai sani ba sai ya ɗauka musanyi ya halatta a yi musanyi shinkafa da shinkafa da ƙari to wannan kaga ilimi ne watakila za ka iya ba shi mai hanzari bai sani ba sai a koya masa an gane ko amma duk abin da musulmi suka haɗu a kai a cikin abin da ya shafi addinin musulunci yin sallah biyar wajibi ba wanda bai sani yin azumin ramadana wajibi ne ba wanda bai sani ba da zakka cikin dukiya an ta kai kaza wajibi ne ba wanda bai sani zama da mace in ba mata gaba ce haramun ce in ba muharrama ka ba ba wanda bai sani abubuwa sanannu duk wanda yake wannan shi bai yarda da su ba to shi ma ya bar addinin musulunci كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون القضي المبعد كذا هكذا كل مجموع duk abinda da majalis ka hatsa kai suka yi ijma'i ala hukumi akan hukuncin sa mata yakun zahiran in ya zanto hukuncin sa a fili yake dunan kafi banda wanda ya buya al-muba'adi wanda izamu ya dan yi nisa shi wannan ana iya bada mai uzuri to amma ya danganta da nisan wani irin nisa yanzu misali wankan janaba mutumin da yake da iyali isa da ya dole wankan janaba akwai wanda bai sani ba akwai akwai wani yana ganin ana wankan janaba ne an yi zina haka yake bai sani ba to bai karatu to amma yana da matsala ta yanda zai yi shekaru yana sallah alhali yar bai da tsarki a ƙarshe sai ka duba ka ga aina yake wannan a kasan musulmi amma watakila matsalar sa bai je karatu ba bai ba kaga wannan ilimin ni a gani na kamar ba na nesa ba ne amma shi a wajensa tun da yana lungu ya yi masa nisa bai sani ba a lungun su ba inda ake karatu kwata-kwata kuma wannan magana da ake yi abin mamaki kar ka yi mamaki ba wai ana magana wanda yake kasar kudu ko kasar da ba musulmi a'a a kasar musulmi kana iya tafiya kaɗan in ka je kasar da wani ƙauye ka tambaye su hukuncin kaza da kaza ba sani ba saboda ba a yin karatu a'a ai ba sai ka tafi kawai ba Allah ya gafarta malam a cikin birni a cikin birni wallahi wani wannan duk harkar da ake ake ana karatu shi wallahi ba yi ya ba yi kuma yayi boko yayi digiri yayi masters yayi doctor ya iya turanci amma duk bai san fa cewa in an yi alwala aka ban lam'a alwala ba ta yi ba sallah ba ta yi bai san wannan ba shi kawai sallah kawai an ce so kawai zai yadda yake so amma bai yi karatu to kaga wannan gaskiya akwai abin dubawa cewa wajibi ne ka je ka san basic na addini ginshikin addini abin da ya zama dole ta yaya za a ce kana musulmi ka san waɗannan ba amma a hakikanin gaskiya bai ya karatu wallahi bai sani ba to wannan dai al'amarin sa yana wajen Allah alamarinsa yana wajen Allah yana wajen Allah in yace bai sani ba to kuma in ya je ya tsaya a gaban ubangiji allah sai ya faɗi uzurin su cewa bai sani ba amma kuma wannan cewa bai sani ba ai kaga kuma ba azari bane yanzu a kasan musulmi babu inda zaka je ka koyi addini ka san abubuwa ginshikai na addini to saboda haka dole mutum ya yi takatsantsan ya je ya nemi ilimin addini gwargwadon abin da zai bauta wa Allah da shi faman jahada al-arkana aw hurmat zina malai duk wanda wannan yana cikin ayyukan abubuwan da mujma alai musulmi sun haɗu ba jayayya duk sun yarda yace faman jahada al-arkana wanda ya musa rukunan musulunci yace sallah ba dole bace azumin ramadan ba dole bane in ka samu dukiya ko miliyan nawa ne ba sai ka fitar da zakka ba kaga wannan rukunai ne na musulunci zuwa haji ba dole bane kaga wannan akwai matsala duk wanda ya musa wannan wa hamrin ko ya ce a'a giya ba haram ba ce ya halatta mutum ya sha giya wa illil ma'i wal khubzi yajhad yake kuma ya faɗi wasu abubuwan da halal ne su kuma yace a'a haram ne abinda duk ya musulmi sun san halal ne misali gurasa yace duk wanda yace gurasa <laughs> ya ci haram kaga ayyaki ya wa Allah kariya gurasa ba haram ba ce halal ne amma shi sai ya ce kaga ya yi ne abin da yake halas kuma ya mai da shi ma'ana dai ya yi jayayya da hukuncin Allah ka gani ya ce hillin bayi ya ce wannan ruwa na famfo bai halatta ba ko kaza ko kaza kaga wannan ya yi ne ya jihadi yana jayayya ne da abin da ya zo a cikin alkur'ani da aikin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to in yi haka alhali wa ashbahiha da makamantan wannan min zahiri hukumin mujma'un abinda hukuncin sa a zahiri yake musulmi sun yi ijima'i sun hadu akai alayhi akai kai lijalin idan jahilci ne bai sani ba sai yake arzifan huwa shidi to ka gaya masa cewa abinda yake kai kuskure ne ya gyara arzifan hu ka gaya masa ka fahimtar da shi wa al-shiri ka shiryar da shi ka ce masa a'a in baka sani ba zo a gaya maka sallah biyar dinnan wajibi ce sannan dole a yi su akan lokaci ba lokacin da kake so ba lokacin da shari'a ta ce a yi azumi a wata ramadana wajibi ne kwana talatin ko ashirin da tara har sai an ga wata duk in kana da dukiya miliyan kaza dole ka ba da zakka wajibi ne ka gaya masa ya sani arifan wa alshidi ka nuna masa ka yi masa tarihi ka nuna masa ka shirya da shi ka gaya masa cewa shan giya haramun ne kuma ita giya ba wai ta kwalba ita ce giya ba a'a duk abin da yake taba hankali yakin mushkil haram ne kamar shan ko da magani ne zaka sha in yayi yawa ya zama in dai zaka sha ba bisa dalilin neman lafiya ba to ya zama haram a gaya masa wani ba mallam ya ko in bai tuba ba an gaya masa aulaita halu mithluhu ko kuma a'a irin wannan bai kamata idan ba domin an haife shi a cikin musulmi ya ta cikin musulmi garin musulmi aw laysa yajad mislu li majhudihi ga abin da yake musawa yakfur to wannan ya kafarta ya kafarta wa bisayfi duni kuma akai shi gaban alkali alkali ya tsayan masa da hujja idan yace shi bai yarda ba a ce masa ga qur'ani Allah ya wajabta sallah Allah ya wajabta azumin watan Ramadan Allah ya wajabta aikin hajji Allah ya wajabta zakka shi ban yarda ba ba zan yi ba to sai a tsaye da shi gama alƙali a bashi kwana uku domin mai ya tuba in bai tuba ba fakka dudi a tare wuyansa a matsayin haddi shine fakka dudi a yi masa a ɗaukansa a kan shi ma'ana a yi masa haddi haddi shine mutumin da ya ridda za a tare wuyarsa shi ne bisaifi fakka dudi da takobi a tare wuyarsa a yi masa haddi tunda ya musa abin da yake ma'lum min addini duk darura abin da yake sananne na addini za a kai shi gaba alkali alkali zai tsaye masa da hujja in ya ki yadda kuwa sai a tare wuyar wa tarikihi dal khamsi wahnan wa sawmuhu wa hajjan zakatan nawiyan tarka mutarmani wa tarika aid al khamsi wanda ya bar ɗaya daga cikin sallah biyar din nan wahnan saboda kasala wa sawmuhu kuma ya bar wani shashe na azumi ita shi wallahi wannan azumin ba zai iya zama bai ci abinci ba kawai ya dinga cin abinci a kama shi wa hajjan yana da dukiya ce shi wallahi ba zai je hajji zakatan ya ki ba da zakka na wuyan tarka tarmadi kuma yana nufin ba zai yi ba har abada tarmadi ba zai yi ba to shi ma din wa murjihi ma zannihi al-maut qablahu idza lam yatub faqtulhu kufran bi ab'adi shi ma din wa murjihi za a yi masa jinkiri ai a khiruhu murjihi a yi masa jinkiri shine murji yasa wata jama'a ake sha da ita murji'a murji'a daga jinkiri irja a yi masa jinkiri ma na a kai shi gaba alkali a tsaye da shi a bashi muhla don wani lokaci ya tuba ya gyara in ya gyara shi kenan ma a zan maut qablahu idza lam yatub idan yake da tuba an kai shi gaba alkali ma'azan ilmaut tare da ya san za a tare wuyansa in bai gyara ba in bai tuba ba idalan ya tuba amma ya ƙi yadda ya tuba faktul a tare wuyansa kufran ya yi rinta kenan a bisa kafirci bai abadi bai yi nesa da kafirci ya yi rinta ya yi rinta saboda haka alkali ne yi masa da hukunci na hajji na rinta wa man jahadal khallaka aw sifatan lahu haka nan wanda ya musa samuwar Allah yace babu Allah aw sifatan lahu ko kuma ya kore sifofin Allah wanda suka zo a Qur'ani aw al ba'd min kutub al ilahi al muwahhid ko kuma yace shi ba ana ta akwai littafi a taura shi ba gaskiya bai yadda da Allah ya saukar da wani littafi a taura ko jira ba ko da duk babu wannan kawai ko wani annabi a wai annabi Musa ne duk babu wannan kawai babu su ya musa alhali gashi Qur'ani yayi ne ya tabbatar da littattafan da ko manzannin abu rusula ko ya mutu manzanni ya ce shi bai yadda da an aiko annabi musa ko annabi isa ba au man sabbahu au rasulahu ko wanda ya faɗi mummunan magana ga Allah ko manzan Allah ne sab ya faɗi mummunar magana walau kana za ko da yayi da awa yana mazahi ne wasa yana ra'a da kakaci ya faɗa ko da haka ne to shi kenan nan da yake cewa kafar katta ammud ya kafirta kamar wanda ya yi da gangan ne domin me ba a yin wasa da waɗannan abubuwa ba a yin wasa da su duk wanda ya musa wannan abubuwan kamar ya musa abin da ƙur'ani ya tabbatar ne ya musa abin da ƙur'ani ya tabbatar ne ya musa cewa ba Allah kaga wannan ma ya kafirta kai sai damu ya kafirta in yace babu Allah irin masu abin nan dinnan suna cewa ba Allah kawai duniya su kawai ta samu ta faro babu dalili ko kuma ya muta sunayen ubangiji ko kuma ya muta wani wasu cikin littafan da Allah ya saukar kamar yadda muka ambata ko ya muta wasu manzanni yace ba gaske bane wutan bahu ko ya faɗi mummunan magana ga Allah tabaraka wa ta'ala aw rasulahu ko ya jingina mummunan abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walau kana zamar ne ko da ya yi bisa raha ne kafar to ya kafarta kasta muni daidai yake da wanda ya yi da gangan mai hujja abin da ya faru wasu munafukai a zamanin manzon Allah salatu salama an je jihadi ana dawowa sai suke faɗan mummunan magana game da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa waɗannan mutanen ba abin da suka iya sai an zo cin abinci ka gansu akan gaba amma aka ja daga a filin yaƙi su ne mafiya tsoro kaga wannan magana ta yi girma ƙwarai da gaske a jingina ga ma'aiki ko ga sahabbai saboda haka sai aka ji aka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ayyama yake Allah muna hira ne kawai muna raha muna dan ana tafiya ana hira saboda yanayin gajiyar tafiya sai Allah ya saukar da aya yana cewa a cikin alkur'ani game da abin da suke faɗa la ta'tadiru kad kafartum ba'da suna cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab muna yin raha ne muna magana ne ta hira ba wai abin nan amma ma'aikin Allah za ku jingina irin wannan mummunar magana da sahabbai ai kaga magana sai girma sai Allah yake la ta'tadiru ba ku da hanzari kad kafartum ibada kun kafirta bayan da kun ce kun imani yanzu kun fita daga imani wannan magana mummuna saboda haka duk wanda ya jingina ba ma'aiki salama ko ya jingina wa Allah mummunar magana ko ya jingina wa addinin Allah ko ya izgili da addinin Allah to ya bar musulunci ya kafirta domin daga cikin sabubba na ridda shine yin izgili da Allah tabaraka wa ta'ala ko manzon Allah ko addinin Allah wanda ya haka ya bar addini ya kafir wa mustazin billahi aw ayatin lahu wanda yake izgili da Allah ko da ayar Allah aw rusul ko da manzanni kafirhu wa adib wa lahudi kafirhu kace da shi ya kafirta wa adib kuma ayi masa ladabi ayi masa ladabi wa hudi ko da ya dawo ya shirya ya ce ya tuba ko da ya tuba wannan ra'ayin wasu malamai ne suna cewa ko da ya tuba ba za a kyale sai an masa mai saboda kar a bar kofar wani ma ya zo ya ya ce ya tuba wani ma ya zo yana daga cikin hikimar da yasa aka hana rijja saboda aikin munafukai ne yahuda da munafukai suna cewa ku shiga addinin da safe da yamma ku shiga addinin ma ba gaske bane kuma na ku yi ta wasa da addinin har ya zama ma ba gaske ba shi yasa sai aka yanke hukunci duk wanda ya rija a tsari wuyarsa. ko kai ko kar kai kawai magana ce guda da saboda haka wasu malami suka ce duk wanda yake izgili da Allah da ayoyin Allah aw rusul ko manzannin Allah kafiru ya kafirta wajib kuma ayi masa ladabi wala hudi ko da ya dawo ya tuba ya ce ya shirya sai an masa ladabtarwa sai an masa ladabi wadawa sharikin wanda yace Allah yana da abokin tarayya aw abin ko yake Allah ya jingina Allah mahaifi au karinatin ko ya jingina wa Allah mata lahu gare shi awwalin ko ya jingina wa Allah da kullu za kufrun ajudi duk wannan abin da mutum ya yi wannan ya kafirta dukkanin saba cikin abin da yake sa mutum ya bar addini wa yakfuru aidan muta'il lil haka nan duk wanda yake shi ma annabi ne to shi ma ya bar addini domin Allah yake ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina Allah yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne da kuma khataman nabiyina cikamakin annabawa to duk wanda yace shi ma annabi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kafirta sai yace wa yakfuru aidan muddain lin nubuwati wanda ya da'awar annabta to shi ma ya kafirta wanda ya da'awar annabta shi ma yi ne ya da wai kurfi zirgin kullum mus'ad kuma duk wanda ma ya yi da'awar ya yadda da shi duk wanda ya yadda da shi shi ma ya da wanda ya yadda da wani wanda yake shi annabi ne. to da shi wanda yi da'awar da shi wanda ya yadda da shi dukansu sun kafirta a zamanin nan wanda suka yi da'awar annabta su ne wanda ake tada su ahmadiyya ko qadiyaniya wanda wani mutumin indiya kajiyar mutanen ingila suka abin nan ziga shi wani mutumin indiya lokacin abin nan turayen ingila suke wa indiya mulkin mallaka suka yi saboda dama su so suke jin abin da zai bata addini da ya fito ya da awar wai shi annabi ne sai suka goyi bayan shi suka yi ta zuzuta al'amarin suka yi ta goya masa baya da mutanensa shi yasa yanzu ga cibiyar wayannan yan Kadiyaniya a ingila suna da cibiya har yanzu suna da gidan rediyo suna gidan talabijin suna da jarida suna da majalla suna da tawar turawa suna so su lalata addini wannan ahmad al-kadiyan ya ce shi ma wai annabi wai yana da littafi to duk wanda ya bi shi da wanda ifa dadin duk sun zama mai sun bar addini sun kafirta sun kafirta saboda aya Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyyi kamar ki annaba kuma ka annabin ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man halala al ma'dura min ghairi shubhatin duk wanda ya halatta haram alhali yi da shubha alhali yi da shubha anin nafsi wal amwali kafirhu tarshid ya halatta abin da Allah ya haramta anin nafsi game da ran musulmi wal amwal da dukiyar musulmi kafirhu sai da shi ya kafarta turshidi in kai haka to ka shirya mana in ka tambaye mutum ka ce me hukuncin jinin musulmi haramun ne haramun ne a zubar da jinin musulmi dukiyarsa ba haramun ne a karbi dukiyarsa mutuncinsa ba haramun ne a keta mutuncin sai wani ya a ya halatta a kashe musulmi ya halatta a ci mutuncinsa ya halatta a ci dukiyarsa to wanda ya yi wannan ya halatta abin da Allah ya haramta to kaga ya kafirta kuma in dai bai da shubha in dai bai da me shubha shine ce man halal ma'zura da ghairi shubhatin ba tare da wasu ma'ana shubha ana nufin kamar ya dauka cewa kamar idan ana fadar siyasa misali ai yana gani ai abin nan ne tunda yana ga kamar fadar siyasa kare wani abin sa ne na kaza kaza ba wai ya halatta jinin bane a'a yana ganin kamar ko kare kansa yake a harkar siyasa ko wani abu irin haka ne to kaga wannan yana da shubha ko watakila za a ce yana da shubha wannan masu kitan musulmi a ce yana da shubha yan daba ba yan musulmi ba ne ba san haramcin jinin musulmi ba yanzu wannan za a ba su hanzari a ce a ce kawai suna abin da ba su san cewa ba daidai ba ne game da ran musulmi da dukiyarsa mutum ya zo ya fada ya kwace dukiyar musulmi kuma ya ce bai san haramun ba ce kwace dukiyar musulmi kuma yana musulmi a garin musulmi gaskiya za a ba shi guzuri wannan to a nan da ya ce man halal ma'azoi mu zai shubhatin wanda ya halatta halatta ba wai da baki ba ya ce halal ba ne a ko da aiki yanzu misali mai aikin sai yake nunawa cewa ai kawai ba wani abu bane to kaga ya halatta ke to in ko ya dauka abin da Allah ya hana yake ai ba komai bane a yayi kaga ya halatta ke to wannan malai yake kafiru to shi ne in kace ma ya kafirta to kai daidai in kace ma ya kafirta kai daidai wa in kana bi ta'wilu minhu ta'allahu fala kufr hatta yastabina li murshidi amma idan yana da tawili idan yana da me tawili cewa me tawili shine kamar yadda na faɗa ɗazu cewa ya yi dare ba haramci amma bai san cewa shinkafa da shinkafa ba a musanya da mai kyau da misali mai daraja da wanda yake kasa a ce kaza kaga wannan watakila ga yana tawili bai sani bane ya dauka da wannan in ka ce masa ai haram ne ki ai ban san cewa hadda da shinkafa da gari ai na dauka ko kuma yake gari da gari misali garin masara da garin kaza ki a abinci ba a yin musanyan iri da iri sai mai mislan bi mislan to idan ya zamo yana da yana da jahilcin abin yana tawili to wannan malaki cewa fala kufra to shi ba za a ce ya kafirta ba hatta sabina bi murshidi har sai an yi masa bayani da shari'a idan ya muta ya yadda to shine za a ce ya kafirta mu dakata nan insha Allah ta'ala saboda lokaci darsi na gaba sai mu tashi akan wannan mas'ala ta tawili din domin ita kanta tana da tana da iskali wani lokaci kamar yadda malam ya gaya mana akwai inda mutum zaka bashi hanzari saboda watakila a inda yake babu karatu shi amma wanda yake yana garin musulmi kullum ana karatu kullum ana bayanin addini kuma ya fito ya ce maka bai sani ba ya fito ya ce maka bai sani ba kaga akwai abin dubawa ciki Allah ta'ala ya cire da mu zuwa ga tafarki madaidaici ya kare mana imani Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya yan uwanmu da suke cikin musiba a yankuna daban-daban a Najeriya Allah kai musu dauke da agaji ya zauna da su lafiya haka yan uwanmu da suke Gaza Allah ta'ala ya kai musu dauke da agaji waɗannan azzaluman Yahudawa ya ubangiji ka isan mana sharrin ya Allah ka karya sai da kare fir'auna da hamana ya Allah ta'ala ka nuna mana karshen waɗannan azzaliman yahudawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin